godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce talata muna takwas ga watan jimadar kula hijira 1440 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau muna sha biyar ga watan ɗaya shekara ta 2019 rana ce da muke karatun littafin al-lu'lu marjan a wannan masallaci na Dr. Habibu Gwarzo da ke unguwar Hotoro Kano kuma yau za mu yi darasi na uku a cikin wannan littafi ba mu gushe ba muna cikin mukaddima ta shi a Sheikh Muhammad Fuad Abdulbaki wanda ya wallafa wannan littafi mai suna al-lu'lu marjan da mun kamar ba za mu karanta makandima ba sai muka ga tana da fa'ida mai littafi kullum zai littafi yakan faɗi yadda ya littafi ko kuma yadda zai yi shi da kuma irin tsarin da ya bi wajen yin shi ko kai mai karatu na da kyau ka ji wannan tsarin nashi muna cikin yana cikin bayanai da yake so ya nuna mana cewa menene hadisi abinda ake ce ma hadisi saboda mu daɗa sanin ƙimar menene hadisi shine zai za mu ɗora inda ya kawo magana ta waƙalar sayid jamaluddin al-qasimi fi ta hadisi. a yace babban malamin nan jamaluddin al-qasimi wanda Allah kama Jafar yana yawan istidlali da shi wannan malamin wato a sayyid jamaluddin al-qasimi ya faɗi a cikin ƙawa'idun tahdis ya yi wani littafi a kan ilimin hadisi ya kira shi ƙawa'idun tahdis to shi ne yake cewa ƙalar imamu di ibn taimiya rahimahullahu ta'ala fi ba da fatawi a babban malamin nan a imam a cikin harka ta addini shi ne ake cewa al taƙiyin di ibn taimiya rahimahullahu ta'ala a wasu sashin fatoyinsa ce Alhadisun nabawi huwa inda al yan sarifu ila ma hujjisa bihi anhu sallallahu alaihi wa sallam ba'da nubuwa min ƙaulihi wa fi'lihi wa ikirari. wato yake cewa shi hadisi na annabi alhadisun nabawi hadisi na annabi wa inda idlaqi yayin da aka fade kawai aka ce hadisin annabi shine idlaqin abu a ce maka wannan hadisin annabi ne to kwakwalwarka da tunaninka ina za ta tafi sai ya ce yan sarifu ila ma hujjata bihi an sallallahu alaihi wa sallam ba'da nubuwa wannan kwakwalwarka za ta tafi ne tunanin abinda annabi ya bada labari da shi bayan an annabtarsa banda kafin a aiko shi da risala a bayan da aka aiko shi a matsayin manzo to duk abin da ya ba da labari da shi min ƙaulihi na faɗin ne wa fi'ilihi da aikinsa wa ikirarihi da kuma tabbatarwarsa jisar da aka ce ma hadisin manzo to ɗayan wannan tunaninka zai tafi ko dai ƙaulinsa ne ko aikinsa ya yi a aikace aka kira abin a matsayin hadisi ko kuma a gaban shi aka yi ya gani bai ce komai ba an fahimta da kyau watakila za a iya ba mu misalai ne kaulin manzo wanda zai iya gaya maka hadisi ka sani daga hannu kaulin manzo na'am ba ɗaliban hadisi ba ne kuke shaƙe ta karatun hadisi tun daga islamiyya na'am man man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din kaga wannan labari ne annabi ya baya wanda Allah ya nufe shi da alheri sai ya sanar da shi addini